lalle yau duk wanda ya kuskura ya shigo gona ta to ya sun sai dai uwarsa ta haifi wani dan sai na kakkarya mai kashushuwansa sannan in ɗebe shi in watsa wa karnuka na oh! daman marke babban karina ya jima bai ci naman mutane ba ya sun shi zan ba wa cinye min kashushuwansa murus kamar gida ni fara da na yi duka yau na kai wata bakwai da kwana goma kai har da awa takwas ma kawai oganmu ya ɗauke mu ya kai mu daji muna ta fama da ciyawa don haka ina allah allah in ɗan ga wani ya taka doka in ɗan murmusa shi a ƙas kamar ba gobe kai soja ka zo ka wani tare min gaba ina cikin tafiya ko baka san ni ne a bala ba oho daman kai ne wannan tintiri da ake kira a abale kai soja ya sun ka iya bakinka in kuma ka ki yanzu nan in zubar ma da haƙwara ya ce ma ni tantiri ne to ni maganin su nake to na ji tukunnan ma ubanwa ya baka damar saka wandon sojoji. Iko sai Allah. To kai uban ya baka damar saka wannan kakin. Kai, amma fa ka rena min hankali. To ubanka ne ban damar sakawa. Kai, ubana fa ka ce, lalle zan ci ka yanzu nan. He shot you!